Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wani lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A doso karancin ruwan sama a wasu yankuna na kawo damuwa ga manoman da suka yi shuka. Daraktan noma na yankin doso ya yi tsokaci kan wannan matsala ta kamfan noman shekarar bana a cikin labarin namu. an yi wata ganawa a difa tsakanin masu ruwa da tsaki na karkara da hukumar nijar da na najeriya a wannan mako matsalar ratsa iyakoki daga wajen makiyaya ita ce tsakiyar wannan taro rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan wata al'adar fulanin dolbe da ke duci da ya shafi yadda matashi zai bayyana niyarsa ta auren na kafin aure. To madalla yanzu ga labar naku daki-daki amma ga wannan labari. mutum goma sha biyu suka mutu shine sakamakon harin da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka kai a ranar jiya a ƙauyen duku cikin karamar hukumar anzuru mai nisan kilomita 30 daga birnin tilaberi a cewar wasu ganau da suka shaida ma wakilinmu a cewar waɗannan ganau waɗannan mutane goma sha biyu da aka kashe an kashe su ne a lokacin da suke aiki a cikin gonakin nasu wannan hari ya zo sa'o'i 28 bayan ƙarshen wani aikin kakaba na jami'an tsaron fds da ya taimaka wajen kama 'yan ta'adda kusan 100 a yankin. damina ta sabka sannu hankali manoman yankin doso sun yi shuka baki ɗaya sai dai kuma ruwan sama na karanci a wasu yankunan yankin kuma haka na tattare da iloli a ciyar muhammad salisu bawa daraktan noma na doso a cikin rahoton na hadiza ahsan damuna bana a cikin region kin so. sai mu ce dai alhamdulillah shifka dai ta farko an yi ta ne cikin goma na farko na watan mai sannan kuma shifka na ƙarshe domin an samu wajen garuruwa wajen saba'in da su shifka ba sai wannan goma na watan juye suka samu suka yi da shifka su ne cikin boboyi da kuma cikin dogon duci wajen huskar ruwa gaskiya bana akwai matsala akwai matsala kwarai saboda in an ɗauki ko yanayin ruwan ma pluviometer wajen hamsin da takwas ne gare mu cikin hamsin da takwas kenan da muka yi kididdiga kawai 20 ne suka yi ruwan bara kenan wajen 38 ruwan da suka samu bai kai ga na bara ba an samu tsaikon ruwa wani wuri ma yanzu cikin communication gaskiya akwai gari wajen 30 wanda suke cikin matsala sosai domin hatsin su wani wuri kamar ya kone ma An kawo ƙarshen wata haɗuwa kan matsalolin ratsa iyakoki da ke da alaƙa da kiwo cikin yankin tafkin Chadi da yankin Komadugu a ranar Laraba a Difa mahalarta da suka fito daga Najeriya da Difa sun mai da hankali kan matsalar kiwo tsakanin ƙasashe a ƙarshe dai mahalartan sun gabatar da shawarwari a cikin rahoton Mani Musa. A ƙarfafa hulɗar aiki tare tsakanin magajin nan gari prefe da kuma sarakunan gargajiya a fannin kula da rigingimun da ke da da nasaba da albarkatun ƙasa. A ya sintirin jami'an tsaro a shimfiɗar iyaka, a ɗauki matakan hukuntawa ga makiyayan da suke shigar da dabbobi a cikin gonaki, a ɗauki matakan yaƙi da mamayar burtulan dabbobi, a wayar da kan makiyaya na wasu ƙasashe bisa dokokin shige da fice makiyaya a faɗaɗa tarurruka tsakanin makiyaya na tafkin chadi a mayar da hankali bisa hulɗa tsakanin hukumomin borno da difa a wajen kula da rigingimu na tsakanin ƙasashe a wayar da kan makama kifi a wayar da kawunan matasa su daina shan miyagun ƙwayoyi duk dai kan wannan batu jagororin hukumomi sarakunan gargajiya da wakilan kungiyoyin manoma da makiyaya sattin na jihar bornan najeriya da difa suka yi taro kan matsalar shige da ficen kiwo cikin tafkin chadi da kuma dugu mai martaba hakimin da masaka zanna ari yarima ya ba da shawari ga manoma da makiyaya a cikin rahoton duk dai mani musa a bar wajen kiwo a bar wajen noma a bar layin da za a je a yi kiwo ciyawan da ake wannan magana ma naka ne ka dauka in ba naka ba ka bar a yi kiwo kar a yi fara kuma kiwon da ake yi ya kamata yara kar su yi kiwo yin yara suke kiwo ba za a samu hankalin da eh wannan kai kaza a ban yi ba ba za a samu sulhu a jeji ba yaro da yaro ba zai yi yi sulhu wanda yake noma ma yaro wanda yake kiwo ma yaro to me ne gaban shi fada to ina ina roƙon mutane makiyaya da manoma duka ya kamata manyan a samu in gona ne ma in akwai yara masu je su ko wani yino in ana kiwo ma a samu manya wayanda za su cikin a zauna lafiya Damina ta sabka a wannan shekara a tawa a ciyar malaman gona a ma'aikatar kare albarkatun noma na nuna cewa a halin yanzu babu wani kwari da aka tabbatar a dukkan fadin yankin sai dai jihar madawa na fuskantar kwari kuma kumin ta tabalaka ita ma tana fama da fara tuni dai aka magance matsalar ibrahim shatima jami'in ma'aikatar kare albarkatu noma a tawa a cikin rahoton idrisa adamu garuruwa da gare mu yawancin su yanzu ne da mana takan kama to allah kuma ya taimaka tunda aka fara dai yanzu za mu ce wajen bangaren cije-cije alhamdulillah cikin kwamitin bangi mun dan samu wata 'yar matsala irin wani kwari da yake hutawa yana bata hatsi tun wancan lokaci lokacin cikin wancan wata na sama to shi wannan shi an samu an yaƙe shi to bayan wannan sai cikin tabalak an dan samu wani dan wuri inda hwarar ta taba shi ma an heshe amma wuri kaɗan ne to yanzu dai a takaice dai nan kaɗai ne inda muka taba samu wani koke-koke har yanzu lahiya kalau ne kamar yadda muka saba dai muna nan dai da maganin mu a hannu muna cikin halin ko ta kwana abu ɗaya ne ba mu jin daɗin shi tun daga nan hanya wadda aka sani he ka bota hanya kai ne ka ga matsala a cikin gonakai maimakon ka zo ka ga mai gari sai ka wa mutumin da yake abusha to wani ɗabi'u ne wanda bai kamata ba Babban ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta shirya wani taron ƙarama juna sani kan bayyana hasashen yanayin damuna na shekara ta 2023 zuwa ga wakilai na ƙauyuka 20 na ƙaramar hukumar mai nasarwa usman bawa kwararre na wannan taro ya yi tsokaci kan ayyukan nasu a cikin rahoton mamman idrisa mun samu shekara ta uku wanda muke shigowa kullum wannan kominikin Minnesota wanda muke tara garuka wajen 20 wanda muke hasashe hasashe kuma abin da ya shahi da damana da take shigo muna kenan zance da muka yi yau tare da wa'annan nasu ruwa kuma wanda ke kama fam na cikin garuka wanda ke cima gole fam mun zamana an yi horo an hira bisa kan abin da ya shahi shigar damana abin da ya shahi an samu ambaliyar ruwa a cikin wannan damana ƙarshen damana yaya ne za ta zama damana mai tsawo guntun damana ƙarshen damana ko min magana bisa hori mun tambaye wa'annan nasu ruwa ya ne su sanin su wajen na gargajiya tabbas sun ba mu sani kuma da abun da muka to da shi daga yamai sai ya zo kamar guda kuma da tawon ido haka an kawo gargaɗi bisa kan abun da ya shahi ta damana da mun ce za su ma damana mai ruwa ya kamata a ɗauki matakai. A cikin dukkan hukumomin kiwon lafiya tsafta da tsaftace muhalli suna taka muhimmiyar rawa cikin kyautattuwar ba da kulawar lafiya da tsaron mara lafiya da ma jami'an likita. dalilin kenan kowace likita take da sashen tsabta yaya na gaya yake aiki bilkis ahmed cd ta hiranta da adamu ali shugaban likitar gaya Tsafta ta shafi duka ɗaukar matakai ne a aikace na kula da kiwon lafiya. Tsafta aiki ne da ke da zumar tabbatar da duka waɗansu hanyoyi na zahiri a rayuwar ɗan adam. Aikinmu shine tabbatar da tsafta a cikin duka fannonin kiwon lafiya da kuma cikin da'irar da muke. Muna, da nauyin bincike idan har ana tabbatar da tsaftar musamman a magudanan ruwa da ke akwai ya aike kula da su. Mun taɓa cin tarar jama'a sai dai ba su gyara ba abin da ya shafi tsabta sakamakon ayyukanmu ya yi kyau. Kwanaki kaɗan na sallar biyano a gadarsu da za a farawa a wannan shekara daga ranar 26 zuwa 28 ga watan Juli a yankin Ayir shirye-shirye na gudana duk da matsalolin tallafi ga kwamitin da ke kula da bikin a cewar tambari CD shugaban gungun yammaci bambancin wannan shekara shine na cewa masu rawa za su yi fifita al'adunmu a cikin rahoton Musa Maman. Kwanaki shida kafin babbar sallar piano mun yi gwajin duka abubuwan da muke da su na kayan ɗinki na ado. Abin da ya shafi rini mun samu fiye da rabin abin da muka tura a Najeriya domin rini. Yanzu muna jiran sauran su zo. Maraya suna a shirye wannan shekara mun buƙaci saka kayan gargajiya a ranar ado da kuma ranar babbar sallar ta piano. Da yake ba a samu tallafin kuɗi ba a labarin da na je daga kwamitin mary ce ta ba da kuɗin kafin a samu tallafin kowane gungu ya samu miliyan uku a wannan shekara maraya sun fi ɗauka hankali fiye da duka shekarun baya ana ganin haka kuwa kamar yadda suke gudanar da shirye-shirye kowa yana ƙoƙarin ya wuce dan uwansa a bangaren gargajiya rawa da kuma kiɗa mai shela ko kuma mai kuwa na taka muhimmiyar rawa a cikin bukukuwa musamman ma na aure ko suna da dai sauransu yana sauƙaƙa sadarwa a lokacin bukukuwa shatima ibrahim da aka fi sani da diga mai kuwa ko shela ya yi fice a mai nasurwa ya yi wa mamman idrisa bayani kan wannan aiki nasa abin da ke nufi da maye kuwa abin da shafi kamar in ana wani suna ko aure ko wani taron biki a wannan gurare inda al'umma suke da yawa kamar lokacin da malamai za su ce salatin annabi goma mu ne za su yi faɗi mu bayyana kenan kamar a ce menene za a ja kaza ne za a faɗi an daura auren wani da wani in kuma suna ne sunan yaro wane kaza mun ne muhimmanci wannan sana'a kamar zuwa mu gurin aure suna ko wani taron rasuwa abin da suka faɗi shine za mu faɗi duk inda aka yi rasuwa wani bi ma za a kira mu kaje a ce akwai sadaka kofan gidan wani kazo akwai aure gidan wani ko kuma akwai suna kofan gidan wani mun taba samun matsala sau guda kuma daga baya muka samu muka gyara ta to daga nan kuma hina ƙara daukar leson game da aiki hina san in yi kuwa ta zo hina tsada leson ta daga ina ta fito tukunna akwai kun da in ya samu dole sai an je ga sarki in ka ce kamar yanzu zaka sa qur'ani wajibi ne sai ka iske sarki ga dan shi ne daga gurin na. ni da na fara wannan aiki bana tun a ne 98 har zuwa yanzu kuma aiki ne wanda ni kaina lokacin da na taso ban yi tsammani zan yi wannan aiki daga baya dai da yake Allah sa akwai abinci na yi shi yanzu sai rahoton mu na musamman kowace al'umma na da nata al'adu wato al'ummar fulani tolobe da ke jihar dogon duci su ma suna da nasu al'adun inda a cikin al'ummar akwai wata al'ada da samari da zai bi domin bayyana niyyarsa na auren bifilatana a limaman bifilatan tobele da ke ƙauyen alku ɗaya daga cikin wato mutanen da suka shahara kan wani al'ada yayi wa aisa hamadu ƙarin bayani Cikin al'adun Fulanin jihar Dogon Duci, yaya namiji zai bayyana niyyarsa ta auren mace? Eh, Idan saurayi na bukatar bayyana aniyarsa ta auren wata yarinya, akwai al'adar gargajiya tun ta kakannin kakanni da ake yi. Al'adar ita ce ya sami amincewar yarinya, sannan ya sace maraƙi na iyayensa ko na idon sani na kusa tare da haɗin bakin abokin ango. Kuna kaiwar dabbar bayan gidansu yarinyar, ku sare kafafuwan baya na wannan dabba, sai ku sanar da yarinyar cewa ku ne kuka yi wannan aiki. Duk ini saki goma rena ne kuma sai bati da bonga dai. Wannan al'ada ko tana shafar matan da mazan su suka rasu ko kuma zauru. Wannan al'adar ba a yin ta domin matar da aka saki ko wadda mijinta ya rasu. Ana yin ta ne domin 'yan mata kawai. Idan ma namiji mai mata na bukatar ya auri yarinya dole sai ya bi ta wannan al'adar. Idan namijin wata kabila yana son ya auri wata bifilla tana sai ya bi ita wannan al'ada. Al'ada ce wadda dole ya bi ta, amma ana iya sauka masa maimakon ya je ya saci maraƙi ya sare sai ya biya kuɗi a madadin haka. Hatta ma da wasu Fulani maza idan zuciya su bata amince da su sare dabba ba kuɗi suke badawa. Sai dai ita wani al'adar tana nan matuƙar ya bayyana aniyarsa ta auren 'yar Fulani. ko fulani suna ci gaba da riƙe wannan al'ada a yau a wannan zamani mutane kaɗan ne ke bin wannan al'ada domin ba kowa bane ya mallaki shanu waɗanda ke da shanun ma ba su da yawa ba kamar da bane kuma ko saurayi na buƙatar ya bada maraƙinsa yan uwansa ba za su amince ba tafiyar da wannan al'ada a yau ko yana zama wani tushen matsala a cikin al'umma Eh haka ne shugaban kabilar mu ya hana aikata wani al'ada kuma duk wanda ya aikata za a ci shi tara kowa na da labari sannan ba mai yarda a raba shi da marakinsa ɗaya tilo da ya mallaka kuma ko da an sare shi sai ya nemi ya saida shi ya sa kuɗinsa aljihu. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen mu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci yayi da zan gabatar muku da, da Zainabu za ta gabatar muku da labaru da harshen zamananci kayan sannan a huta lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.